manuniya. kamar kasar amurka su suna iya zaben jami'ar adawa idan manufar jami'ar ya dace da ci gaban kasa ba wai na bin son rai ba yanzu hakan ganna kallon labarai na ji wai georgia wasu akwai wani fada fada ma da aka yi shin ce to ai an komo gidan jiya kenan wasu mafasa bakin siyasa daga kasashen afirka kenan ke dire daren daddale dalla dallan dalilan darajar siyasar amurka wasu 'yan kasashen afirkan kuwa cewa suke a gaskiya dai akwai manya-manyan bambance bambance tsakanin siyasar Amurka da kuma nahiyar Afirka. Su suna bin doka. Mu kuma a Afirka akwai kama kariya da ke karan kanki in aka ce miki wannan siyasa ne zaki ce ba siyasa muke yi ba. Babban bambanci da ke tsakanin Amerika da Najeriya shine mu na siyasa da mu na dimokuraɗiyya ba ɗaya bane. Sai dai kuma ɗaya daga cikin masu sharhi a kafafen labaru a jamhuriyar Nijar cewa yake ai sai da tsarin tsantseni da tsage gaskiya ne yasa siyasar Amurka ke ta ƙara haɓaka. Ba zan ce maka ba babu wani kawai hanci da rashawa amma dai mutane ba suna zaɓe ba ne domin kuɗi suna zaɓe ne don lalle lalle sun yara ɗan takara yake rabawa da su. waɗannan faso mun taɓa muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku a cikin wannan shiri na manuniya. sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke son ganin an toshe dukkanin wata baraka. Shiri na ɗari da da uku cikin jerin shirin manuniyan da ke ƙoƙarin kwakulo hanyoyin da za su sa siyasa da shugabanci su tsarkaka. Me yiwuwa kuma ganin tsarkin tsarin siyasar Amurka ne ya sa mafashin baki akan harkokin yau da kullum Malam Isa mai Gora Jibrin Abbas na gane ya ganar da duniya da darussan da Afirka za ta iya ɗauka. Tsarin zaɓen shugaban ƙasa na ƙasar Amurka akwai abubuwa da yawa da ƙasar Ghana da kuma sauran ƙasashe masu tasowa za su iya koya daga wannan tsarin lura da cewa wannan tsarin shi ke tabbatar da wato zurfafa mulkin demokradiyya a ƙasar Amurka da kuma mika mulki a cikin ruwan sanyi. To, ina ganin cewa ƙasashen Afirka da sauran rina a kaba ya kamata su koyi abubuwa da yawa na tsarin wato zaɓe na ƙasar Amurka lura da cewa kasashen afirka al'umma ana zaɓe ne kan jam'iyya da kake so amma ba duban manufofi akan haka kasashen da suka ci gaba kamar kasar amurka su suna iya zaben jam'iyyar adawa idan manufar jam'iyyar ya dace da ci gaban kasa ba wai na bin son rai ba akan haka ana warayin ina ganin na fi son kamala harris ta ci wannan zaɓe sabili da manufofinta na kawo ci gaban kasa da kuma shige da fice da bunkasa kasuwanci da cinikayya da da kuma tabbatar da zaman lafiya a sauran kasashen duniya. Shi kuwa kwamarar Nu Shehu Kanam na jihar Plateau cewa yake ai dadewar siyasar Amurka ce ta sa yakin neman zaben kasar ba shi da hayaniya da gaga balantana a samu aika-aika. To aikin san Amerika da Najeriya ibin muna kusan tafiyar da tsarin dimokuraɗiyya iri guda amma kuma babban bambanci da ke tsakanin Amerika da Najeriya shine al'adanmu na siyasa da al'adanmu na dimokuraɗiyya ba ɗaya bane kuma idan kika kalle tsawon tsawon shekaru da ita Amerika ta ɗauka tana gudanar da wannan tsari shekaru ne kusan ɗari biyu da yan kai masu yawa wannan shi yasa kika ga idan za a yi zaɓe ne a Najeriya za ki ga kamar za a je wani yakin duniya ne wanda ko ta yaya ne kawai da mu kawai mu yi nasara ba tare da la'akari da cewa ran ɗan adam da kika ganta guda ɗaya tana da kima tana da matukar daraja a Gumba ba Amurke amma nan Najeriya a kashe shekara nan zaɓe ba wani ba wani zaɓen da ma za a yi a Najeriya ko da na ƙaramar hukuma ne baki samu labarin tashin hankali da zub da jini da kuma ma kone-kone a bangarori daban-daban ba. Me yasa su ba a samun irin waɗannan 'yan barandan siyasa a yi kace-kace? To su Amerika masu ilimi ne. Zaran sun fahimci cewa yakin neman zaben ka ba akan al'amuran da ya shafe su ba bane, akan batutuwan mai da hankali ne kawai kan cin mutuncin 'yan abokan hamayanka. To wannan zai taimaka ma wurin rage ta tagomashi da ainihin kima da daraja na jam'iyya da ɗan takara a idon masu sakuriya. Ita ma dai shugabar jam'iyyar adawa ta ADP a jihar Plateau wato ambasada Hannatu Gagara tabbatar da duniya ta yi cewa ai tsantsar tsarin siyasar Amurka ta sa ta tsere wa tsara ta kowace fuska. Gaskiya za ki ga tafiyan da ake na su elections da zaɓe da suke yi already tafiyan yana tafiya da kyau. kowa yana yin shi da sanaki ya za ki kwatanta bambancin wato matakan da suke bi na gudanar da zaɓe da wanda muke samu ba ma a najeriya ba a ƙasashen afirka eto eh in kika duba su su suna bin doka mu kuma a afirka doka ne shine damuwa tun ba ma fanyin najeriya ba za ki ga cewa mutane a can in an yi tsarin doka na siyasa za ki ga kowa yana bi amma mu a nan za ki ga mutane ba sa bin doka akwai kama karya akwai abubuwa da yawa da yake faruwa ta fanyin siyasa da ke karan kanki in aka ce miki wannan siyasa ne za ki ce ba siyasa muke yi ba kin ga ba sa cin hanci da rashawa shi ma damuwa ne domin daga cin hanci ne kowa yake kokari ya je ya nemo inda zai samu shi ma dan ya samu ya cuci wani amma su a fanyin nasu su ba ki same su da wannan abubuwan da muke fuskanta ba sai dai kuma babban editan jaridar Daily Guide a Ghana, Alhaji Abdulrahman Gwamda ya ce duk da kyawun tsarin siyasar Amurka salon yakin neman zaben shugaba Donald Trump ya fara warware mata tuka. Da muna duban amerika gidan demokrasiya ne so dewa idan za mu auna wasu abubuwa shi mu ce a amerika ga yanda ake tafiyar da demokrasiya amma shin ce gaskiya yanzu abubuwa sun sake yakan ba mu tsoro ga irin abubuwan da muke ji suna gudana a kasan amerika wani bi shi ka gan waton shi donald trump wasu yayyinsa irin maganganun da kalmomin da ke fita bakin shi shi mu ce ah, shin america kuma na iya bin irin waɗannan abubuwa hanyoyin da da muna duba wato nan ne Najeriya ko Ghana muke ganin irin waɗannan abubuwa. Shi sa gaskiya akwai dai wasu abubuwa dai kadan da zamu ya yi koyi da su. Amma yanzu dai gaskiya abubuwan da ke gudana can yanzu akan gani na kallon labarai na ji wai cikin zaben farkon da aka yi wai Georgia wasu akwai wani fada-fada ma da aka yi shin ce to ai yi an komo gidan jiya kenan shi sa a gani na kadan muke da shi da za mu yi koyi da shi daga yanda al'amura ke tafiya a Amerika. Shi kuwa mafashin baki kan harkokin siyasa a jamhuriyar Nijar Malam Mustapha Abdullahi cewa yake duk da matsalolin da ake gani a salon siyasar Amurka a kosu manya-manyan darsan da ya kamata kasashen Afirka su duba don su masu farka. Darasin da Afirka za ta ɗauka na daidai kaga shi shugaba badin ya ga ya tsuwa ya sa mataimakin shi a da yake kenan na biyu kuma kaga gani tsohon shugaban ƙasa eh, bill clinton da matansa duka sun kawo ma eh, takara ta ta democrat goyon baya na uku kuma shine adadin da yake shi donald trump din cikin jawabin nashi wani yana dan zagin kamala harris don musamman yana zancen kabilarta yana zancen asalinta amma kaga duka wannan abin bai kawo kwada ba kaga yanzu yin wata ƙasar afirka ce da yanzu hada ya barke wannan su biyu shi donald trump rayuwar shi an kusa kashe shi to kaga wannan bai yiwu ba amma daga gani na dai a takarace eh, zaɓe a amurka yana da mahimmanci domin ana ba kowane ɗan ƙasa ra'ayi nashi kuma ba zan ce maka ba babu wani kawai hanci da rashawa amma dai mutane ba suna zaɓe ba ne domin kuɗi suna zaɓe ne don lalle-lalle sun yarda da ra'ayin ɗan takara yake rabawa da su. iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da manya-manyan madafun iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum kwanan duniya kamar da yadda abin yake kwance cikin doka. Domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 938 ne su yi sallamar sakin kujerun da da su ne dama suke ganin su sun ɗaukaka. Kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman ma dai Sulemu Minu Barman jamhuriyar Nijar da Idris Abdalla bakon Ghana sai Zainab Babajin jihar Platon da suka tabbatar da manuniya ta cika. Ni Isa Lol na garin Ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu cikin wani sabon shirin na manuniya.